ba ne ma kai sadaka Abinda na ce kawai in ka bayar kakka ɗau don allah kakka bari a ɗau in kuma ka ɗauka ko an ɗauka ka bar shi a wayarka ka dinga gani ka ji daɗi in ka tara abin da za ka bayar duka ka ɗau hoto ka ce wa mutane zan raba wannan abin haka ya fi sauƙi amma wanda za ka ba ka ɗauke shi ka ɗauko shi ka ɗora a social media wannan ne na ce maka kakkai saboda bai kamata ba ne ba kwata-kwata ka ɗauka ka sa ranka ce wannan baba ta ce za a ka ba sadaka aka ɗauke ta a hoto to buɗe ido kawai ka ce na shiga social media kawai sai na ga hoton baba ta ta miƙa hannu biyu za a ba ta shinkafa ya za ka ji a ranka to Allah ba zai ji daɗi ba mu ma ba za mu taɓa jin daɗin wannan tunan asirin ba kai ba kaji kake raba ba ba zuma ba ba kilishi ba in ma kuɗi ne ba za su wuce wasu kuɗin da mutum daga nan kafin ya je garin da yake sun ƙare ba ko ba su ƙare ba nawa suke in a cewa miliyan uku uku kake raba ka sa kamarar nan sai mu tura mutane su je su har mu sai ka gani a layi me abu me kake raba mai dan nauyi to miliyan uku ma nawa ta yanka ba dan adam ita ka sani ka san cinyewa zai to kai ka sa ran cewar miliyan uku kawai Allah ya baka a rufa wa mutane asiri suna cikin abu in kana yunwa ko wani abu fita hankalin ka ki to ku da zamu da mu gaya musu gaskiya kuma sai mu zo muna wani ai ni mutum in ya zo godiya ma sai in ce dan ni. taimakon kuma abin da ya sa na ce maka haka akwai mutanen da wallahi tallahi wani sai ya raba buhu dubu in ɗari kake raba in goma kake raba in su akwai su amma sun taɓa ɗaukan hoto sun nuna ma ba a yi babu riya kar ta shigo cikin aiki in riya ba ta shigo ba kaga tonan asiri ya shigo in tonan asiri bai shigo ba cikin nan kaga zalunci ya shigo tunda meye ka ba mutum shinkafa ta wata ɗaya ka ɗau hotonsa ka je kana tallan foundation ɗinka na shekara biyu neman kuɗi to kaga zalunci ya shiga ana to jama'a mu kiyaye mu daina cin mutuncin yan uwanmu talaka wasu suna so su zo su karba amma wallahi gudun kada a yi musu wannan tonan siriri gwara su fara da yunwa haka kawai ba